Ayuba Sura ashirin da biyar Bildad Sai Bildad mutumin Shuwa ya amsa, Mulki na Allah ne, dole a ji tsoronsa, yana tafiyar da komai yadda ya kamata a cikin sama, za a iya ƙirga rundunarsa? A kan wane ne ba ya haska haskensa? Ta yaya mutum zai iya zama mai adalci a gaban Allah, ta yaya mutumin da mace ta haifa zai zama mai tsarki, in har wata da taurari ba su da tsarki a idanunsa, mutum fa, ai, wannan tsutsa ne, ɗan ƙwaro kawai, Mai mutum ya daɗa a gaban Allah?